Na farko a gani na shine gyaran gonakai da kuma saka taki mai fa'ida. Don kowa ya sani hilayen gonakai sun gaji a nan ƙasar Nijar. Kenan sai an soma kintsa gonakan ta hanyar takin gargajiya da manoman ke iya samu ba cikin wata wahala ba. Bana yi maganar takin zamani ba a wanga halin da ake ciki, amma ana iya somawa da kanjalan taki na bisashe da za a iya samu nan take. Saboda mai ba takin zamani zamani ba. Takin zamani ya yi tsada kwarai kuma samun shi ma sai wani da wani. Kun dai ga farashin farashinsa ya hau hawa bara kenan ya waje ba mutane su saba da ɗaukar hanyar mafuta kuma yau an ɗau girkin noma cikin salon yanayin da ake ciki. Shi ko tsari ne da ke son a yi amfani da albarkatun da za a iya samu nan take. Ƙasar Nijar tana cikin wannan zaɓin. Shawari na biyu kuma ya dangantu da sa iruruwan da aka wa aiki kuma a kula da kaucewa wa sare dukkan itace cikin gona a yi yanda wasu itacen za su kasance cikin gonar don ko ice na taimakawa ga rikon nau'in hili yana kare gona bugun iska da rairai da kuma facewar hili yana kuma tallafawa ga samun daidaiton hili a cikin damana musamman ma kan nau'in malalar ruwa ana iya cewa yin la'akari da sauyin yanayi ya zama dole ga manoma eh kwarai ko sauyin yanayi lamari ne na hakikan ga zahi ga damana da ba ta kasancewa yadda ake sonta ga iska mai bazararai ga kuma gurgusar hamada abubuwa ne na hakikan mutane sun sani yanayin da ke akwai yau ba shi bane ke gare mu yau da shekara hamsin kenan akwai rashin daidaito ko da yake ma ana samun taroshi ta kan husawo inda ke akwai inda aka bi shawarwarin masanan gidan gona kungiyoyi masu tallafawa manoma da ma kungiyoyin manoman kansu da kuma tsangayoyin bincike da jami'o'i Menene abin yi game da batun kwari masu lalata shuka? Kwari masu cin albarkatun noma ya waje ba a yi rigakafin kulawa. Don ba za a noman wake ba ko hatsi da sanin in aka shuka su da wuri za su iya fuskanci har-haren kwari. Yanzu akwai ma magungunan da za a tanadawa kamar ruwan ɗiyan dogon yaro yanzu ne ma soma ɗiyansa a yi ƙoƙari a kwashe wannan ɗiyan a fitar da ruwan kamin lokaci. Studio